هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون kuma za a ce da su cikin zargi wannan ita ce wutar jahannama wadda masu laifi suka kasance suna karyatawa da ita a duniya to yanzu ga ta nan a gaban su yanzu ba za su iya inkarinta ba